Mai sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI, Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Hauwa Aliyu ke farin cikin sake haduwa da ku ta cikin wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro na wannan rana. Kamar yadda kuka ji a labaranmu, 'yan tawaye a Siriya sun hambarar da gwamnatin shugaba Bashar al-Assad. A yanzu haka shugaban ya tsere daga kasar inda yake neman mafaka a kasar Rasha yayin da kasar Rashan ta karyata. Yaya kuke kallon wannan lamari? Wani irin kira za ku yi wa sauran shugabannin ƙasashe da kan share shekaru suna mulki haka? Yanzu za mu fara da ra'ayin malami na farko kamar haka. Hassan Albasari Abu Afa na angon Fatima da ke nan cikin garin Fataskun jihar Yoban tarayyar Najeriya a tare da ni akwai dan waya haya da na adana muke muku fatan alkhairi gidan rediyon Faransa fatan an yi lafiya. To kamar dai yadda kwanaki biyu da suka gabata aka samu fiyar gwamnati a can yankin Syria na bangaren shugaba Al-Assad. To wannan al'amari ne da wadda zamu iya cewa to ja ya fado kuma ja ya dauke. Duba da za ga cewa yanzu haka yan ta'adda suke mulki a wancan kasa din. To fatan mu dai Allah ya sa a cimma daidaito ta hanyar shirya harkokin harkoki na diplomasiya yadda dai za a kawo ƙarshen dukkanin wani taɓarɓarewar tsaro a wancan ɓangare din duba da za a ga cewa su ma wa'innan wa'inda suka karɓa yanzu ai ba mutanen kirki bane kamar yadda wasu suke zargi to akwai dai buƙatar idan har ana so a ciyar da al'umma ne gaba to ya kamata dai a ce an shirya wannan mulki na dimokuraɗiyya yanayin yadda dai za a saisaita al'amura dan Allah kawo mana ƙarshen dukkanin wani taɓarɓarewar tsaro a nahiyar mu ta Afirka da ma dukkanin duniya baki. Gidan Rediyo Faransa mai albarka tare kuke da Bashir Mamman dan Inna Kadisau karamar hukumar faskarin jihar Katsina. Alhamdulillah Rediyo Faransa ya kun ba mu dama mu tofa albarkacin bakinmu akan hamɓarar da Bashar al na Siriya wanda 'yan tawaye suka yi. To Wannan abu bai zo mana da mamaki ba duba da yadda shi Bashar al-Assad ya daɗe akan karagar mulki wanda tintini sun so a ce ya sauka daga kan mulkin nan ya ƙi sauka wanda hata kai shi wannan hali da yake ciki yanzu wanda yanzu kaga dole ya yi hijira daga kasar ya gudu ya tafi wata kasa kiran da zamu ga shugabanni ya kamata a ce har idan ka san ka dade akan karagar mulki ba fa kai kadai ka iya mulki ba ya kyauta a ce ka kauce daga kan karagar mulki ka ba wani dama shi ma ya dama a ga irin bajinta da zai taka ubangiji Allah ya kawo mana saukin wannan matsala Sashi a wasu Radio France International RFI. ya tsaye mai magana Mu'azu Kabiru Cigunuka daga Alaba International Market da ke jihar Lagos a tarin Najeriya. To, shugabanni musamman Afirka, gani dai ga wani a ishawar tsoron Allah. An ce idan ka gim ɗan kuma kai kama da wuta to kai mana karba. Gaskiyar lamari abinda wasu al'umma ke a yankin Afirka bai kamata ba. Ka ga mutum ya riƙe ya yi zanne yana ta mulki shekara shekaru yana ai mutuwa kuma a ce ɗan ne zai gaje shi. wanda yanzu abun da aka yi a ƙasar Siriya ya kamata ya zama darasi ya zama izina ga mu na Afirka sai ka shi shugaban Isa samu ne ya ma za a gyara kundin tsarin mulki domin ya zarci cigaba da mulkin al'umma ko ko da mulkin na danniya ne ba mulkin na cigaba al'umma ba da fata su za su gyara domin idan dai ana cigaba da kifewa ana da juya to hatta dan wake da ke can kasan kwano to yaji sai ya ci mishi kuma ya garwaye da shi ya hada da shi ya laƙume ya haɗe arfa muna godiya Allah sa ta shi wannan sako ne mun ka tura ga wasu kuma kurciya jawabi ne Sunana Ibrahim mai wankin hula a garin Mai Gode a Kimba jihar Neja, memba a amure matasan Afirka reshen jihar Neja. Gode mu da fatan alkhairi gare ku ma'aikatan gidan redon Faransa. Hakikanin gaskiya game da al'amuran da ke kasancewa a ƙasar Siriya abu ne da zamu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Domin saboda abun haushi abun takaici bisa ga ainihin yan uwanmu musulmai mafi yawancin su musamman manyan kasashen Laraba da suka zama munafukai makiya Allah makiya manzo. Idan ba haka ba ba zai yiwu wannan ta'addanci zai kasance a ce wasu kungiyoyi sun haɗu na fukan duniya ce sun haɗu sun cire gu ɗaya sun aikata aika aika irin wannan zancen cewa ainihin shekaru masu yawa suna mulki duk ba shi bane ba idan ana akan tsari ba tare da ana musguna ma wasu ba to ai in shekara dubu mutum zai akan kujera ba matsala amma kuma insha Allah wa'annan da suka wannan kullakullan insha Allah sai sun ji kunyan duniya kuma sai sun ji kunyan lahira. Radio RFI da farko dai suna na Sani Dawo Alaska da ke cikin garin Tsatsun Burum a cikin sha da magaram jamhuriyar Nijar. Hakan bai zo muna da mamaki ba kifar da gwamnatin Bashar Assad na ƙasar Siriya. Duba da cewar mutane sun ɗauki mulki kamar wani sarautar gargajiya. Kama mulkar jama'a har su gaji da kai. To wanga abun gaskiya ni ina kira ga sauran ƙasashen mu musamman ma ƙasashen mu na Afirka har ma zuwa da ƙasashen Laraba. In kai dan mulkin ka kai iyayenka to sai ka ja baya ka ba wani shi ma ya zo a dama da shi a ga iya rawar da zai taka to har kullum inda za a ci gaba da irin wanga eh, mulki sai ka ga mutum ya kwashe kusan shekaru hamsin arba'in a karakal mulki to wanga abu mai zai hana ko riga ce ai dole ta gaji yi. Radio Faransa International mai magana Nasir Ibrahim Ɗanbatta a jihar Kano a tarayyar Najeriya. To alhamdulillah kamar yadda muke samun labarai na cewa gwamnatin Bashar al-Assad ta faɗa a ranar Lahadin da ta gabata, to za mu iya cewa dama shi kaɗai ne a lokacin da boran ƙasashen Laraba fara kaɗa a shekara ta dubu biyu da sha ɗaya shaura inda za ku duba cewa Husna Mubarak shi ma a wannan lokacin guguwa ta kaɗar da shi ga Muhammad Gaddafi na Libya da shugaban ƙasa ƙasar Yemen Ali Abdullah Saleh da dai dukkanin sauransu shi kaɗai ne Bashar al-Assad ya yi shaura a lokacin kuma gaskiya za mu iya cewa wannan tsawon mulki da suka ɗauka iyalan gidan Hafiz al-Assad baban su Bashar al-Assad kenan za mu iya cewa kusan shekaru hamsin suka ɗauka suna mulki a Siriya za mu iya cewa to Ubangiji Allah kiyaye gaba Allah tsari da fatan wannan shine ƙarshen gwamnatin Bashar al-Assad. Domin shigowa ko neman damawa da kai ta cikin shirin turo mana saƙo ta lambar wayar mu kamar haka. Alamar ƙari biyu uku hudu bakwai sifili shida shida uku biyar shida shida hudu ɗaya. ko kuma shafinmu na Facebook a Hausa RFI. Assalamu alaikum Radio Faransa mai magana Muhammadu Pullo daga Mashiyo karamar hukumar a jihar Yobe a tarayyar Najeriya. Ni addu'a zan yi wa mutanen Syria wannan abun da ya faru da shugaban ƙasar su addu'a zan yi musu Allah dai ya zaba musu shugabanni na gari kuma Allah mai da musu zaman lafiya. magana launin Manchester ba jihar Kebbi tarayyar Najeriya. Mun kasar Syria muna taya su murna ganin cewa sun hita daga mulki kama karya wato mulkin Assad kuma Allah ya ba su shugabanni na gari ubangiji Allah ya sa haka shine ya zama musu alheri. Sannan muna kira ga shugabannin mu musamman mu na Afirka wanda shugabanni ga jan dogon zango suna mulkan kasa kuma ba tare kasar ta ci gaba kuma sun ki bari. sun cewa ba dadewa ana mulki a kasa shi ke kawo ci gaban kasa ba. A'a kai ma ka dana ka ba wani hidana har kai ga ana ta gyaran kasa ya ka samu masu kishin kai. Na muna kira ga shugabanninmu da su ga wannan shine izina gare su su daina. gidan rediyo irin na faransa mai magana alhassan tayar daga filin a jamforiyar niger abin da ya sa wasu mutane suka ɗauka dogon lokaci suna jan raga ƙasa ba su son su sabka to irin abin da suka yi wanda ba daidai ba suka gudu in sun sabka abinda zai biyo musu baya shi zai sa wasu ta kwaskwarewa gundin tsarin mulki ko a shirya zaben ma ai mirɗa mirɗa ai ta wucewa kuma komi yana da lokacin shi inda duk lokacin sabka nan ta kai kai ka so baka so ba sai ka sabka gara ma ka sabka tun kana da mutuncin ka ka sabka kuma ka zauna cikin ƙasar ka ka yawata ka ji daɗi ya haika kan mai mulki ka kan mai mulki har ta kai da mulkin ya kubce maka ƙasar ta kama baka iya zaman. ko Radio France International. Kuna magana da Hashim Hassan. Ina kiran kuna daga nan garin Tsamama, a Bala Filinge, Ija Tilibiri a Jamhuriya Niger. Kale dangane da wannan da Bashiru Al-Assad ya yi ya gudu ya bar ƙasa har ya samu fakar siyasa a ƙasar Rasha. Yasa ake cewa shugabanni in suna mulki su mulkin su tsakani da Allah su mulki talakansu su musu adalci. Tunda yanzu gashi ta kai shi da ya tsere ya bar ƙasar te. Tunda rigingimu sun yawa na shekara da shekaru ana wasu kashe-kashe a cikin ƙasar shi daga ƙarshe dai gashi ya gudu ya bar ƙasar. Kuma wajen Yan shekara hamsin suna jagoranta wannan ƙasa tun daga mahaifin shi a sayyad lalle ya kamata shugabanni da yin mulki da adalci da gaskiya saboda talakawan da sun ka zaɓe su rediyo faransa ne muku fata alheri To mahadalla duka-duka da haka muka kawo ƙarshen shirin a yau a madadin ɗaukacin abokan aiki na na Radio France International RFI musamman injiniyar mu a yau Ibrahim Tukur Kefi ni Hauwa Aliyu da na shirya na kuma gabatar ke muku fatan alkhairi.